into ne SBS Dinka. Lawyer will get ne sbs.com.au slash dinka. Eyen we chuko ben lo ne SBS Dinka Radio. Kuni yemen wabi jamo ne eh, Ellen Berberi. Tungu katweng ben wake jam tini ten pano Australia men COVID-19 wa, eh, war chero gol kajwich atoke chilo ni telefoni kuko ka atoke chilo ni internet ich ka ke bena to ke nga gyer won ka won chol support services ka ye ke yode e ka ke bena to bena len ke jam tin ye men iran won to in kin technology ye kena de ke lu ba an ka ba ke yugno no ngen ke kor be bi ko tan ko won de ke na welfare ye ke support the centerling e ye ko ke adil ke kor ya benan ka ye ke ni ka kuma ka kut ko ka kuma kene ka bena len jam tin ye ko ala ni jalor in ta le ta jang ding chan ko we ta kale we ko ipi e eh, kin ye we pin barnam dani yo marba e wo ko ni pir pa pir pa na australia ku je la ka woni ko ni ko nya woni ko ko ko nya tan so ye na eh, ka bi wa jam ko le lo nga woni eh, anen ka pe ni ke chol services services ka ka ko ni ko ni ka ni ko ko ko nya so ai ra nen ka no ane ba et ne anen ki ti le utok na woni bi ni la ko ni for example na wannan family problem yinan mushkila wani mitku ko yinan mushkila wani mo indu bae ketra wani wala yinan mushkila tong bae ina la ko intre tre tre diar kurora wannan tong bae yana kai ki ko mitiya kulen mit nen ke shu ko meta ko ri ajanum ke yana ka wa ki jam ware ka ken ki ki helpline so here for example what jam alcohol drug and alcohol what jam ka jwi ko wono wanwan ka juya wani kima liyen piwan everything so kajuu ke bena nan line ka wani yana yi yotin yen tum tu en le balo in your state yin le bal google na le balo use google kana masala na lele lele family support ka wani yana ka family support ba google le family support masalan ba ba ta google ke e victoria e ka ba ben nyal kene ka kiyit ka ga ka ben e ka ga ka anan ka ba jalo ka yana ka kor kawar kaka wani matsalin family support family support e parenting matsalin wai kiri da ya fin wani miskin yin rana ba da South Sudan to yen ni ta war bin ko South Sudan ni ya ka duyi na tumes biyo kuma tutuna bi ti chala le ni sukuli meta ke duyi na ti biyo ta ye jam ku yana ya ka jam ko ce fin ko yi bra lo ta ni yin bi nam nan mai ti ne ya ka ta da bi ki ti lo ya ke yi ka yuar ka ni ti yu boli ko yung kira lo ta บนลิซาเบสคุณเรือก็ขยายโปรเทคชั่นแค่นี้เองอาจจะกันเรือตาแล้วกับพวกเรือยินปุ่นมุมมีวินการนึงก็แค่กระตัวมัวยินหนึ่งแมนดิแมนหนึ่งแมนดูนชิตยาพวกเรือยินปุ่นมุมมีวินเบลาร์วิอาลาจามนมเทียนมีสมอติก็ยังลูกอาวันตรงอวันนี้เราเลยยินแค่นี้ยี่ดียงนมที่พวกเรือน้องคุณเรือใบวิรุณเวนบุลีเวลาใบวิรุณรานิชาร์โปรเทคชั่นอาจารย์เอลเวลาหน้าแค่ในดามดีละดีละพี่จะมุมมีทำไมแต่ยัดยิ่งกิน tin ka ku to ko balo ke ne bati ne ba yira chan ni kan ne maybe na to ku jongi no ndu to ke baram e ka chin ka ka e ka ba e ni ne kan lo ka chi ke lo ya ka ra ah, ku ku le ni ku kana ka lo ke ku ne eh, yong yana kui kui cha chan chim ta cha du ku mi ta chi ke du chim ta cha wan wan inkimit ngwen kaye kalwel bi kimiti ke amu aret eki benang break ku ku ku yini jal bala tai ku ka ka ke lo itna kalwel okay the best way by it ni ki kordu mishkila ro lo yin kalera no ke le an ki lo ide kalwel okay men ngwen a ke tamu mi all the time chan yini ni ka ti ti ni ka parent ni ka be men mu e ka ke na example ma sha ka la ti wa kala ti yong bro le ka ni to family services family services كنا نقرا عن child protection kura an jam kan yi nan yam tin mai biya kin bi mata ki koye na kan a kin ba lai yin za ku yi mun kin kin bi jale ko nan ki jamoni kan yi ne london ta kuma ya to da ban lawi to yen tin ya jamana ya ka tuwe na ki lele yin to family services ko bi la piyo jam yi mu da maka da a can ban yi ya na ki mai biyo ka ke bi ba pin ya yelo ya da ba ya tuna mu nan yin da ya So katika kike ka SME services ke ya benin. Anen kide ni chol chal first. I chal first kine ayin lo ku yimbe tuwe support worker be ya ben ba. Ku support worker ke mungu mi tete ku ben bi jam tin. Abi jam mungu mi. Maybe neng bill kuna wenu anin. Abi yupu nongo ku bill. Abi itaw into payment plan. Abi kwanye kanyi ko kuka kuchek. So yen ku yoku open to services. Akin mero rane gwa boku jot kulwela ka binyaye. Kinyi njam wana rane. kilitanyaye mana e eh, tingina lwendele biaka no babiloi kuchikira nyarano nyabo ke kawaja kukaa kuma kibe nafasu achana kuma abena gutu warbi watina akuma ata kuna cha kuma leli na ja kulwele kana chira wat kai kai tu bina shopping tini kai ja ki kuma okay bi shopping ada ai wa ka jalle inti bina shopping tinga lwele u kabalui ai wa ka inti ja benbe ya bili kiten bana lwele bater wana kuma

ku ile banenga anxiety ile banenga dier wen kito yi ke ke kwita to yile kin kin ke be le ulwai ero lo ti lwa ki go ya ke be nya wen kir lwa kwa ki ni ke be nyo ta e kir ka ke be na yen ka kwa kwon aning service ti kun ta na australia yen ka chok bill na ne ran bill kin ke wen yen bill a e kila ni al ku yere ki kor bi ping e ka aning ke de ni kol energy ombudsman ena jiambe tumen kene he koy kuany tire bil eraan bilam wele nongen ba koy ke electricity wele koy ke gas eh, wele koy ke telefon koy ke telefon achol ke telephone ambe eh, chol ke eh, telephone ambetment kujela koy ke koy ke energy ai chol ke energy ambetment ko koy ka le bin kala wele non ke ku bil dwale bin negotiate na ne ti kini wachi ka bil dwale bi reduce so yen services ba et na tin kito kakin service a wani kwankwantin aguti mobile ku cha contract mobile ku ke kinyi da to contract ke contract bi lorun ke de wala na ba ben de tin ka ka bi yede ku kinyi ta pya ke le ba ja mo le telecommunication uh, ombudsman al bin ke ja mo ne ke to ba ai ne, services ato en ke ke services ka kuma chol my gap yen ma ra ne bena yetu wa my gap ni bakwen wala kinyi bakwen into ti my gas, bin na de bin bala lui login ku banena ka onetem so kwalifiki maybe na kuchen ba lo ekimen do ti dilo yi ka service ta wunyo ko yo ba eti ne ke ne ka pir ka pya ne ko pa ne pa na wun tin ba e pa ta mial so ye ne ke services ka kina ja ka ne services ko wun ko ti ke ba ka le a non ko ji ka pin e yen we ko pin ka ti alan ka le ba ke de ti ki mana de ke mana mai gap my gabaton yemen ke ne ti na eh, kar kriye ban lo tin iran e lo taxation ka iran e ko immunization Eh, ka du ke kermit ka to ba yoten ku ka mai gap kre ye bane lo ko ten go ai ti o ku jalya ku jalya santalin ku han ko ben medicare ku medicare ka ka bana ko ba ke ni ku yen ala ne ku le ken ke ke jam wo ku ko ka de ke bu ke jal ban be ten ne nin ko we ku ka le we ka le yo ko pin ku in jal le jal jal ding thank you into ne sbs dinka Lawyer Wilgich ne sbs.com.au/dinka.